بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أن اللوكة شيمة البركة أيو لهدي الشرين قوتان شادية وتنزل قادة شكرة دبو ليد دريه لدى ثلاثين دبيار bai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina in daidai da sha hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya muna cikin littafin mu na ahkamul jana'iz wa bida'uha na babban malami muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu muna babi na goma mas'ala ta goma a wannan babi wato ashiran mu bayani ne akan wajibcin a wanke mamaci a lokacin da aka tabbatar da ya rasu a cikin wanki na littafi ya kawo mana matsaloli duk ɗaya har guda tara za mu tashi a na goma ashiran أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها فإنه كذلك كان العمل على أهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها ملتافي كفتي نقوما يغسل بخرقة زاء ويكيشي بخرقة دقلة أو نحوها كوكما أبندا يي كما دشي تحت ساتر أغرقشن سترة bima'ana in aka zo wanke shi an so waɗanda za su wanke shi sa hand gloves kenan a hannayensu kada su yi mubasharan al'auransa da hannayensu sannan kuma ta hata khirqatin sai samu wani dan kille dan karami haka sai ya daure daga nan zuwa gwiwa wanda za a suturta al'auransa ba za a bashi a ba sai ya sa hannu gargacin wannan killen ana wankewa ba wai za a masa zirara ba amma dai za a shirya masa kayan jikinsa gaba ɗaya daga nan sai a sa ɗaura masa wannan kyallen to shine ta hata satirin kenan in aka zo za a wanke sai a dinga daga kyallin ana wankewa ana dagawa ana wankewa su ma za sa khirqatin kenan wato kyalle su a lokacin su ba hangulum sai dai a daura kyalle a hannu amma yanzu akwai wanda aka yi su saboda irin waɗannan aikace aikace to sai a sa hannu a ciki sai a wanke shi fa innahu kadhalika kana al-amalu mai littafi ke fadi haka nan aiki yake ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi haka ake ma waɗanda suka mutu idan za a wanke su kama yufiduhu hadithu aisha ta kamar da hadisin aisha yake bayani akan haka din radiyallahu anha hadisin aisha shine wannan lamma aradu ghasala Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya rasu sahabbai sun zo sun za su wanke annabi sallallahu alaihi wasallam qalu ke suka samu shakka ya za su yi ma annabi sallallahu alaihi sallama waje wanke shi suke faɗi wallahi ma nadari wallahi ba mu san abin da za mu yi ba أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد mautana. yanzu za mu tuɓe annabi sallallahu alaihi wasallam daga tufansa kamar yadda muke tuɓe matattunmu am na ghasiluhu alaihi thiyabuhu ko za mu wanke shi akan tufansa bi ma'ana a kayan da yasa a wanke shi a saman tufa a haka yadda yake za mu yi ma annabi yadda muke matattunmu ko kuma za mu wanke shi akan tufa ne ba tare da an tuɓe shi ba falan mahtalafu sai suka samu sabani wasu ce a tuɓe shi wasu ka ce a'a kada a tuɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaman kowa ba irin mu bane in za mu tube ɗan uwanmu in sun rasu bai kamata mu tube annabi sallallahu alaihi wasallama ba suka samu sabani falan ikhtalafu alqallahu alaihim nauma lokacin da suka yi sabani sallah jefa musu bacci dukkansu. wanda suke wurin hatta ma minhum rajulun illa wa zaqanuhu fi sadrihi babu wani mutum daga cikin su wannan nan gemun sa yana kan kirjin sa haka yayi bacci sai Allah ya jefo musu bacci dukkan su sai suka yi bacci su da suke wurin sun makallamahun mukallimun min nahiyatil baiti sai ga wani mai magana yana musu magana ta gefen gidan annabi sallallahu alaihi wasallama la yadruna man hu basan kowaye bane sai kawai suka ji magana Allah sai turo mala'ika ya gaya musu yadda za su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama aka bebe abin nan dinsu suka yi bacci dukkan su sai ga mai magana yana magana sai ke gaya musu aniksilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu ku wanke annabi sallallahu alaihi wasallama akan tufafinsa mana kada ku tube shi shikenan sai magana ya gare kenan yanzu Allah ya turo musu mala'ika ya zo ya musu magana wannan yake nuni kuma ana iya jin maganan mala'ika da izinin Allah to sai ya turo musu faqamu sai suka miƙe ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga annabi fa sai suka wanke shi wa alaihi qamisuhu akan rigansa rigansa na ciki na tare da shi a jikinsa yasubbuna alma'a suna zuba ruwa fawqal qamisi akan rigan wa yadlukuna suna cicciuda rigan ta sama haka kaman wannan kana so ka wanke table din na ai ta zuba ruwa haka har a wanke shi bil qamisi da rigan duna aidihim a saman akan hannayensu wa kana da ta taqulu anan ne Aisha take faɗi. law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'u da mun sani ma abinda take rufi anan da ba wanda ya wanke annabi sallallahu alaihi wasallam sai matansa ita Aisha take fadin wannan kenan tace da mun sani da ma ba mu ce su su wanke ba kaga su za su iya tube shi kenan sabanin da suka samu suka yi wannan tunani da mun san da mun ka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya halatta mace mata ta wanke mijinta ko miji ya wanke matansa to sai take fadin da na sani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya irin wannan magana a lokacin da ya yi aikin hajjinsa ya yi hajjin irani shi ya dauko abun hadayansa tun daga madina sai ce lawista Gabaltu min amri mastadbartu ma suktul hadaya wala ja'altuha attamattu da na sani da ban koro hadaya ba ma nima da na mai da hajji na ya zama hajjin tamattu shi yasa wasu malamai suka ce yanzu babu maganan ma hajji irani hajjin tamattu shi fi falala saboda shine annabi ya umurci sabbai gaba daya sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su zo da hadaya ba su yi shi ma yayi buri da ya sani da bai yi wannan irani ba sai nuna tamattu'i shine afdalul ansa shine yafi kowane ah, Nasiruddin Albani ma wannan littafi ra'ayinsa ma yanzu ba maganan kirani tamattu'i ne kawai a ra'ayinsa saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallama da ya buri da bai yi wannan da ya sai da kaga shekara mai zuwa in zai zai me tamattu'i zai ba wani kirani kuma yanzu in ji ra'ayin Muhammad Nasiruddin Albani wasu malamai suka ce a'a annabi ya nuna falalan tamattu'in za a iya yin kirani har zuwa ƙarshe kenan ga wasu malamai to aisha take faɗi wannan wannan hadisi abu dawuda da ibn jarud a littafinsa al-muntaba da hakim hakim kuma ya ingata hadisi ce ala sharɗi muslim da imam al-baihaqi da tayalisi da ahmad da ibn maja suka roito wannan hadisi ibn maji shine ya roito wannan maganan aisha la istaqbaltu min amri mastadbartu ma gasalahu illa nisa'u wannan kenan a kenan wannan idan za a wanke mutum tube shi za a yi za a masa kayansa sai dai ba za a yi masa zirara ba kamar yadda na faɗa kille za a samu sai a ɗaura daidai farjinsa al'abin na al'auratul mughallazin sai a rufe ta dinga sa hannu karkashin wannan killin ana yin aka juye shi sai kuma a sake juye killin ana wanke shi ana daga shi amma ana wanke shi sai a sa hannu gloves a hannu a haka ake yi a wajen wanke gawa hadi ashara na goma sha ɗaya wa yustafna mimma zukira fi rabi'an na hudu ana yin istifna aka duba matsala ta huɗu. an ce bayan wanke mamacin a wankin karshe za a sa turare ko kuma a ce a sa turare sai dai kafur ya fi to sai a nan idan mutumin da ya mutu ya yi ihrami da aikin hajji alhaji ne wanda ya riga ya ɗauki ihrami ya wuce miƙati kenan ce labbaik Allahumma hajjan ko kuma labbaik Allahumma umratan ko kuma ranar tara ya yi niyya kafin a zo a yi dawaful ifada sai Allah ya karɓi ransa ko kafin ya yi jifa ya yi aski ya yanka sai Allah ya karɓi ransa ciki wannan ihrami to sai a yi istifina idinsa ba za a masa na hudun ba duba na hudun shine maganan sanya turare Ci ba za a shafa masa turare ba ko kuma ba za a sa turare a ruwan da za a wanke shi da shi ba dalili ne fa innahu la yajuzu buhu baya halatta a masa turare shi mai ihrami don in yana da rai yana cikin ihrami bai shafa turare to ya mutu ma haka bai rufe fuskansa kansa shi ma haka iya rasu liqaulihi fil hadith alladhi sabaqat al isharatu ilayhi qariban saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya gabata a mas'ala ta hudu yake faɗi a wata matsala la tuhannituhu wa fi riwayatin la tutayyibuhu yake kada ku sa masa turare duka tuhannituhu da tutayyibuhu ma'anan su daya sai dai mai riwaya yayi shakka da wani kalma annabi ya amfani da ita la tuhannituhu ko la tutayyibuhu fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan za a tada shi a ranar kiyama yana talbiya annabi ya gaya musu wa mutumin da dabba ta taka shi a arafa yana tsaye a arafa ya fado ragumi ya taka masa wuya karya masa wuya sai ya rasu sannan sallallahu alaihi wasallam a rufe shi da kayan kayansa guda biyu a wanke shi da magariya sa'annan a rufe shi da kayansa biyu kada a sa masa turare kada a rufe kansa haka nan sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa kenan to in ihrami ne ba a shafa masa turare ko ba a sa turare a ruwan da za a wanke shi da shi ثاني عشر ويستثنى أيضا مما akwai kuma في التاسع أكوي كما أبند أكي بياني مسألة تترى cewa an so maza su wanke ba ma an so ba haka ne maza su suke jibintan wankin namiji mata kuma su suke jibintan wankin mata sai ne to amma ana yin istisna'i az-zawjaini idan ma'aurata biyu ne shi ne ke nuna mana anan in ma'aurata ne to ɗaya zai iya wanke ɗaya to za a istisna in wannan ta tara din anan fa innahu yajuzu li kullin minhuma an yatawalla gasal al akhir akhari ya halatta ɗaya daga cikin ma'aurata biyu ya wanke ɗaya ya halatta nan idh la dalila yamna'u minhu domin babu dalilin da ke hana haka din wal aslu aljawazu kuma asali ya halatta wala siyama wa huwa mu'ayyadun bi hadithaini akwai hadisai guda biyu da suka yi bayani suka ƙara ƙarfafa wannan ɗaya hadisin Aisha da Aisha da muka karanta ɗaya kuma hadisin Annabi din da yake gaya ma Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallama an tafi binne wani a baki'a ya dawo sai samu Aisha tana cewa kanta na ciwo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata ba abinda zai cutar da ke inda zaki mutu wanke ki in maki kafani kuma in maki sallah da ba abin da zai dame ki in da za ki mutu in maki wannan to kuma ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya riga ta kenan ya nuna ya halatta shi ya wanke ta ga hadisin zai zo anan to ga kuma abinda ita Aisha shine hadisin farko an Aisha ta radiyallahu anha qalat law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayru nisa'ihi sai da na sani da ba wanda ya wanke annabi sallallahu alaihi wasallam sai matansa kaga wannan hadisi ne ingantacce da ya nuna ya halatta ɗaya daga cikin ma'aurata ya wanke ɗaya shine bai haƙi yake faɗi aisha ba za ta yi wannan maganan ba sai abin da ya halatta a yi a yi shi kenan shi yasa ta faɗi haka qultu inji mai littafi kenan na Muhammad Nasiruddin Albani cewa jawazu huwa qaulul Imam Ahmad wato halaccin shine maganan Imam Ahmad kama rawahu abu dawud fi masailihi abu dawud yana da mas'aloli da yake tambayan imam ahmad mas'aloli fiqhiyya wani wuri kuma abin da shafi hadisi sai imam ahmad yana bada amsa to shine abu dawud ya ruwaito daga cikin abin da yake tambayansa kin ya halatta miji ya wanke matansa imam ahmad ce eh ya halatta mata ta wanke mijinta imam ahmad ce masa ya halatta ana kiransa masail din abu dawud yake tambayan imam ahmad yana bada amsa to mai littafi ya kawo wannan don a gane shine mazhaban imam أحمد كينم أخرجه ابن ماجة ورواه أبو داود غيره في آخر حديثها المتقدم قريبا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديث نبي عنها دقائت عائشة دي أيضا قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم min janazatin bil baqiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ya same ni daga wata jana'iza da ya tafi a baqiya wa ana ajidu sudan fi ra'si kuma ina jin ciwon kai wa aqulu wa ra'sa inji Aisha don wannan kalma da Laraba suke amfani da ita in tuna cikin damuwa kowa abata kowa ibina kowa ra'asa wannan yanzu tana kai kuka wayyo kaina kamar mutum ya faɗi haka wayyo kaina na ciwo shine wa ra'asa fa qala bal ana wa ra'asa sai nabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi a ni ne dai wa ra'asa kamar yana nuni in ta mutu shine ta damuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma ma darraki law mitti ba abinda zai cutar da ke inda zaki mutu qabli kafin ni fagasaltuki in wanke ki wa tuki in sa miki likkafani thumma sallaitu alayki wa dafantuki miki sallah kuma in binne ki ba abin da zai dame ki da kin huta kenan abin yake nufi kenan babu wani damuwa tare da ke in har ni na wanke ki na maki likkafani na miki sallah na binne ki kenan ya nuna ya halatta kenan imam ahmad da darami da ibnu maja da abu ya'ala suka rawaito wannan hadisin da ibnu hisham asira da dara kuduni da bai baihaqi dukkansu daga muhammad bin ishaq wa gad an'ana hu wato yayi ana. malaman hadisi abinda suke kira an'ana kama mutu ya rawaito hadisi maimakon ya yi amfani da kalman haddathana au akhbarana sai ce anwani anwani anwani. to shi muhammad bin ishaq din an san shi da malaman hadisi suke faɗi a tadlis a malaman hadisi misali na roito hadisi daga malam abubakar ya shi ma ya roito daga malam muhammad shi kuma ya roito daga malam abbas shikenan a cikinsu wannan muhammad din da'if ne a bangaren malaman hadisi ba za a karbi hadisinsa ba to ina so in koye kada an fito da shi cewa yana cikin wannan isnadi don ina so kila karbi hadisi to ina zo su ce an abubakar sai in tsallake wani su ce an abbasin bai yi ƙarya ba in yi amfani da an saboda kalma ne da zan iya yi eh, ai daga wurinsa ne wannan ɗin ya ji ko ba haka ba to bince haddasa na don sai inda na amfani da akhbarana abubakar بكر قال muhammad محمد قال أخبرنا to kaga in ba shi ya bashi labari ba na faɗi haka na yi ƙarya amma ko da ba shi ya bashi labari zai amfani da an to sai su yi amfani da an din idan suna so su cire wani mai rauni tsakanin siƙa guda biyu to shi ibn isakar yana yin irin wannan to ya yi an ana a wannan hadisi to a malaman hadisi in har aka san mutum da wannan irin wannan ɗabi'a na tadlisi sai kuma ya amfani da kalman an bai faɗi na ko na ba sai ce to akwai wani abu a wurin to ba za a karɓi riwayan ba to shi yasa mai littafi ke gaya mana anan amma ya yi bayani kan a can illa fi riwayati abi ya'la wa ibn hisham faqad sarraha bit ta'dil to alhamdulillah ce a riwayan abu ya'ala yana cikin wanda suka rawaito hadisi a musnad dinsa da ibn hisham asira faqad sarraha bit ya yayi tasrihi da ta'dil bi ma'ana ibn ishaq qadin da yake muhammad bin ishaq mudallis ne yayi amfani da an ana a wasu hanyoyi amma a ɗaya hanyoyi guda biyu تجي أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو بكر كي قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أباس فينزو in ba in akwai wani wanda aka cire ba zai amfani da wannan kalman ba to tunda ya amfani da akhbarana alhamdulillah yanzu wannan din ya ji daga wannan wannan ma ya ji daga wannan kuma ba matsala anan an gane a idan yana so ya cire mana wannan malamin abin da ke so a gane to sai amfani da an su haddasa na abubakar an abbasin shikenan ya cire mana muhammad tsakanin abbas to yi haka mun akwai matsala a tsakanin waɗanda mutanen da ya yi an ɗin to amma a ɗaya labarin sai ce haddasa na abubakar qala akhbarana abbas kenan hadis mutasil ne mun san cewa wannan ya ji daga wannan inda bai ji ba wani ne a tsakanin su zai amfani da an ne kawai kaga ya huta kuma bai so ya faɗi sunan wannan don mai rauni ne in ba faɗe shi hadisi zai zama da'if an gane to wannan to yayi tasarruhi bi ma'ana yayi amfani da ko sami'tu ko haddathana ko kuma akhbarana to kenan wannan ya ji daga malam Abbas ba matsala ba wani a tsakanin su na'am to shi yasa yake fadin anan to fasabata al hadith walhamdulillah da haka hadisi ya inganta ya tabbata alhamdulillah abinda yasa suke haka tsoron kada su yi gariya saboda malaman hadisi suna tsoron gariya mafi yawa to in a ce malamin nan bai ji daga malamin ba ya yi amfani da haddasa na ko na, ya zama ya yi ma malamin nan ƙarya saboda ya ce wannan ya ba shi labari alhali ba shi ya ba shi labari ba ko ne a tsakaninsu amma in yi amfani da an to duk ɗaya ne ko da baka ji daga wannan ba za ka ce anan kamar ni yanzu zan iya cewa an abubakar mamur gumi ko da ban ji daga wurinsa ba an ba zai ji abubakar gumi ya bani labari ba zai ya faɗa in ban ji daga wurinsa ba to shine ma'anan na da na sai mala abubakar ya ce kai ka bashi labari to in ba kai ba ka bashi ba na ce ka bashi labari na yi ma mala abubakar gariya kuma akwai to sai amfani da an an abubakar an abbasin alhamdulillah ko da ba kai ka bashi ba dai haka yake din ai ai daga wurinka ne aka jiyo an gane na shi yasa suke amfani da wannan kalman don su dan boye to akwai wanda suke nasu da suke kira tadlis na sukut don kada a gane ma kuma nan din su ce haddasana abubakar sai ce a ciru din dai ya ce haddasana muhammad sai ya ciru ba mu ji ba sai ce haddasana abbas sai a wuce wayo ne kuma take so in aka gano su da nan sai sake bullo ta wata hanya ana kiran shi tadlis as-sukut kuma sai ya shiru inda ya shiru din nan ya faɗi sunan wani sai zaki ji haddasa na abba sai mu ji kawai kamar wannan ne zuwa wannan amma shi ya faɗi sunan wani a ransa shiru din an gane to duka irin wannan su suke fada daga baya sai su ce ai ba ku gane ba na muku tadalisi a hadisi kaza da kaza to wannan abin nan na'am qultu in ji mai littafi ala anna al-hafiz ibn hajar qad zakara fi at-talkhis ya ambaci littafi a talkhis wannan da abin da shafi takhriji ne na hadisi sai mu je matsala ta sha uku ay yatawalla ghasalahu man kana a'rafa bi sunnati al-ghasli la siyama idza kana min ahlihi wa aqribaihi Matsala ta sha uku kenan suwa ya kamata su wanke mamaci wanda suka san wato sunna ta wanke wanke gawa ba kowa ya kamata ba kowa bane zai zama mai wanke gawa ko ya kamata mutum in ya sani ne sai ya wanke in bai sani ba sai nemi wanda suka sai ke faɗi la siyama idza kana min ahlihi wa aqriba ballantana idan an samu daga cikin makusantan mutumi kenan su aka sai aka so su wanke mamaci kuma musamman in sun san sunna na wanke gawa to daga nan sai su wanke shi yafi ba so wani wanda bai da alaka da mamaci ya zo ya wanke shi ko da malami ne a bari makusantansa wanda za su iya gani wani abu mummunan abu su koye ba za su iya tozarta dan uwansu ba iya in baba ne ƴaƴansa ake so in mace ce ƴaƴanta mata in mace ta rasu tana da uwa wanda suke kusa dai wanda bai yiwuwa ya tona wani asiri na nan mamacin da yasa ake ake so ki yasa ake so makusanta su za su wanke annal ladina tawallaw ghasalahu sallallahu alaihi wasallama kanu kama zakarna domin wanda suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance kamar yadda muka faɗa sun san sunnan wanka kuma makusantan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abubuwa guda biyu فقال علي رضي الله عنه علي كفدي غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناونك النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا دوب إرين abubuwan da nake gani ga mamata banga ko ɗaya alama daga cikin annabi sallallahu alaihi ko ga baki abu ko ido ko wani irin abu ko wata ruwa na zubo daga kunne ko daga duka wannan ban gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji wari irin na gawa ban ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh, to aliyu kenan ya wanke annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana tayyiban hayya wa mayyitan yana da kamci yana da rai kuma bayan ma mutuwansa yadda yake lokacin da yake da rai haka kuma bayan rasuwansa sallallahu alaihi wasallam ibnu majah da hakim da baihaqi su rawaito wannan hadisi imam hakim yake fari ala sharɗi الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله فيه انتظار ما هو الذهبي كيف دعاء حديث بيزما كمان على شرط الشيخين بأكوي واتو رجن اتصال سند قوانا حديث قلت وهذا مما لا وجه له ما لتذي كفدي وانا باب وني واتو دليلي لزيسا إمام الذهبي ييما إمام alhakim raddi a kan wancan maganar da ya fada hadisin kamar yadda hakim din ya fada in ji malam nasiruddin albani sai fa inna min ruwati ma'amar an az an sa'id ibn al an ali domin hadisin ma'amar ne ya ruwaito hadisin daga zuhuri daga sa'id ibn al daga ali radiyallahu anhu dukkan kowa ya ga malaminsa kuma yana da ruwaya ga malaminsa an ma'amar yana da hadisi an ma'amar an az shi zuhuri kuma yana da ruwaya an sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yana da ruwaya an ali ibn abi talib radiyallahu anhu shi to hadisin ya zama ingantacce kenan an sa an sa'idin ko wa zuhuri نعم وهذا سند متصل معروف رواية بعضهم عن بعض جون حديثي إن قد تجيني سند سباين كيوا أتكي سبودا أنسن شيوا وغدن متاني كوينا درواية دقمال منسا أما معر معمر عن الظهري والظهري عن سعيد فأشهر من أن يذكر شيء رواية معمر دقا زهري زهري دقا سعيد بن المسيب يا شهرا سيافي ما قرفين أتشب أزيا أنا أنبتاوا saboda malaman hadisi da an ce an ma'amar za ka abinda zai fara zuwa ne zuhuri kama ce maka an ikira ma sai wa an ibn Abbasin, ko an nafe an wa an umar an riga an saba wannan isnadi kawai kullum ne an nafe an umar ka bude mawasa imam malik za ga ga mafi yawa hadisin suke zuwa an malik an nafe an umar an saba kullum kowa malamin kowa ne ya lizimci kowa yana da hadisai sun fi dubu daga malaminsa to sai ke faɗi ba ma bukatan ma mu ambata dan ce amma amar kawai abinda zai zo a wurinka an anis zuhuri to idan ba anis zuhuri ba sai ka ji shi daban saboda an saba da wannan hanya din wa amma riwayatu sa'id an ali amma riwayan sa'id bin al-musayyib daga aliyu fa mawsulatun aidan shi ma riwaya ne wanda ta tabbata babu yankewa kama ashara ila zalika al-hafiz kamar yadda hafiz ibnu hajar ya nuni a littafin sa tahzibu tahzib yana da littafi tahzibu tahzib yana da taqribu tahzib duka akan wato marwaito hadisai kawai na kutubu sitta buhari muslim abu da'uda tirmizi ibn maja nasai duk mutumin da aka ambata a wannan tarihin su ya kawo kowa kuma sai ya kawo masa malaminsa malamansa da kuma ɗalibansa to yake faɗi ai ali sa'id ibn al-musayyib yana da cikin manyan sahabbai da suka ga asharatul mubashshari na gaba su kuma suna da ruwaya tare da su shi sa'id ibn al-musayyib shine ba ake kira akhirul muta taddimin manyan sa'a a tabi'i yana da cikin manya manyan tabi'ai shi da irin su Hassanul Basri sun samu sahabbai mafi yawan sahabbai sun same su ya samu khulafa'ul arba'a gaba ɗayan to ka kenan ganin Ali ya ruwaito wajen Ali ba wani abu bane an gane na'am to shine mai littafi ke so ya nuna mana anan a ah, <clears throat> matsala ta gaba sine matsala ta talatin ko an ga wuri waliman tawalla ghasalahu ajarun azimun bi shartaini ifnaini ga waɗanda suka jibinci wanke mamacin to suna da lada mai yawa mai girma amma da sharadi guda biyu kafin su samu irin wannan ladan da ake samu din na farko ayyastura alaihi ya suturta shi bi ma'ana ya ɓoye abin da ya gani kada ya je ya watsa kada ya gani wani abu a jikinsa ce ce a ce wani nan dama haka yake ban taba gani ba ce kai ah, da muka wanke shi ga abin da to ka ga, bai boye ba kenan to ba zai samu wannan ladan ba shine abu na farko kenan ay yastura ya suturta shi don man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah sai wala yuhaddisu bima qad yara min al makruh kada yadda ba da labari akan abin da ya gani abin da ba a son fada abinda shi in aka ga a jikinsa bai so wani ya sani to in ya gani a jikin wancan ma kada ya je ya faɗa لقوله صلى الله عليه man من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة wanda ya wanke mamaci musulmi kuma ya ɓoye aibin da ya gani to Allah zai kafarta masa so arba'in ma'ana Allah zai ce na gafarta maka na gafar so arba'in alhamdulillah ba su da zai rike masa kenan ko amma da sharadi ya iya bakinsa ko da ya ga wani abun da ba a so a faɗaɗi wa man hafara lahu fa jannahu ujuri alaihi ka ajari maskanin askanahu iyahu ila yawmil qiyama wanda kuma ya haka dabarin fa ajannahu aka sashi a dabarin wanda aka boye ci a ciki to shi ma za a ba shi lada kaman gargwado wannan kabarin har zuwa ranar kiyama kaman gidan da ya zaunar da wannan mamacin shi ma za a dinga ba shi wannan ladan kullum kullum gargwadon wannan ramin har zuwa tashin kiyama kaga shi ma akwai lada kenan ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة وندكما ba da likkafanin da aka masa ko kuma ya yi masa likkafanin to shi ma Allah maɗaukin sarki zai tufatar da shi da sundus wani tufa ne mai laushi da masu kuɗi suke sawa a zamanin jahiliya kuma yan aljanna za su sa an yi magana a kansa a alkur'ani ko istabragin ko hudurin min sundusin wa istabrak wanda za a ba su to za a sa masa wayannan kayan mai lauci kayan wato ado ne wanda kuma na nuna takama nuna isa a lahira amma ake sashi to Allah zai tufatar da shi irin wannan tufa kawai wannan kyallen yadi biyar ne watakila ko da ya ba da yi mamaci hadisi yana daukan abu guda biyu ko wanda ya masa likkafanin ya rufe shi ko kuma wanda ya bada likkafanin ko kuma duka biyu don falalan Allah tana da yawa zai iya ba wanda tufatar da wanda ya bada likkafani ya kuma tufatar da wanda ya tufatar da shi ya sa mai likkafani shi ma hadisi imam hakim da baihaqi da asfahani suka waito wannan hadisin daga rafi' bin khadij radiyallahu anhu hakimi ke fadi hadisin akan sharɗin imam muslim imam zahabi ce haka ne imam nasir dil albani ce wa huwa kama kala kama yadda suka faɗa ya haka hadisin yake matsala ta biyu wanda take haɗe da wannan wanke din na samun lada sharaɗi na biyu kenan mun yi sharaɗi na ɗaya na samun ladan da ake bukata ko shine mai sharaɗin farko ya boye wani abu kada ya faɗi abin da ya gani na makaruhi da ba su sharadi na biyu shine afani ayyabtagi bi zalika wajhillahi ya wanke shi ko ya ba da likkafanin ko ya yi masa likkafanin ko ya haka gabarin don Allah don neman yardan Allah ba don la yuridu bihi jaza'an wala shukuran ana neman mai wannan mota ko nan ban jigawa a jan civic ko da kuma wata nan ban jigawa sub eb ne ko menene sobeb ko sunan motan ke akwai mota sobeb eh civic sai zo yi bayani wanda ya rubuta ya zo ya yi bayani na? ya je ko? to shi kenan na muna maganin shar'i na biyu ya yi wankan ko kuma haga gabarin ko ba da likkafanin ko masa likkafanin don Allah ya yi don neman yardan Allah la ridu bihi jaza'an bai so a ce mun gode to za ga wasu mutane in mai kuɗi ya rasu to za ga rigirge yake wajen ko kuma dan mai kuɗi in mai kuɗin na kallo in ji ya rasu ya'yan an sun gila ba za su bada ba sai ga kowa ya kauce amma in mai kuɗin yana kusa to za ga kowa rigirge yake yi a je a yi abin da ya kamata kila zai yi wani abu to la yuridu bihi jaza'an bai son a ce masa mun gode sakamako na kuɗi wala shukuran ko kuma mun gode wala shay'an min umuri duniya ko wani abu daga cikin al'amari na duniya lima taqarrara fi shar'i anna Allah tabaaraka wa ta'ala la yaqbalu min al saboda ya tabbata a shari'a Allah bai bada lada a ibada illa ma kana khalisan liwajhihi al-karim sai abinda akai don Allah do ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا من كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي إليهم فيها أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار to kenan kaga duk aikin da za a nemi lada Allah ya ce ibada ne to ba shi don yebo ko neman kuɗi ko neman wani sakamako na duniya ana yin don neman wannan ladan da Allah ya tanada za a samu to shine in yayi wannan za su samu wannan ladan a dalilai da yawa suka zo akan wannan kamar yadda mai littafi ke fadi ce za mu tagaitu da guda da yan kaɗan daga ciki kawai farko shine farin Allah maɗaukin sarki qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun faman kana rabbihi liqa rabbih falyamal amalan salihan wanda yake neman yardan Allah maɗaukakin sarki to ya aiki na gari kada kuma ya haɗa Allah da wannan ibada da wani kada ya yi don neman lada kuma da neman wani abu sakamako ko lada ko yabo ko wani abu a'a ya yi don Allah maɗaukakin sarki na biyu wa ma'umiru illa li abdullahi mukhlisina lahu Lahuddina na uku innamal a'malu bin niyyati innama likulli imri'in ma nawa insha Allah za mu tsaya a nan wannan su ne dalilai guda uku ko da akwai dalili na biyar na hudu na biyar na shida a yi Allah ya kai mu ranar juma'a mai zuwa za mu ci gaba insha Allah kuma kamar ranar asabar ma za mu iya ci gaba kan malaci ma baya nan to za mu ci gaba da dalilai waɗannan insha Allah mu ƙarasa su a wannan sati mai zuwa in Allah ya kai mu Ah, abinda dai hadisi ke nuna mana anan duk wani aiki da mutum zai yi ko kuma wannan dalilai da sharhi na biyu ya yi don neman lada ah, ba a hana a nemi kuɗi a wajen wanke gawa ko haga gabari ko ɗaukansa ko wani abu ba amma wanda ya nemi kuɗi ya sani bai da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a za a yi masa ba za a zauna da shi a wannan ba za a samu tufa na istabrak din ba sannan ba za a zaune da shi a gidan da aka ce ya zaunar da shi ba sannan ba zai samu wannan ladan da ake magana ba mai girma in har yana yi don kuɗi an gane amma kuma ba haramun ba ne ko ba gane ba to kaga matsalan da muke fuskanta za ga mutane sun je sai su yi niyya kamar za su yi don neman lada amma kuma sai ga sun buge da karban kuɗi to dole a yi guda ɗaya ko dai a sani cewa duk kabari da za a haka fa ana biyan kuɗi to kaga aka mutum mutuwa to sauri zai yi sai tanaji abin da zai ba masu kabari ba sai an je kuma a yi ta bara yadda muka saba a masallatai ba malamai za a ga in aka zo magana wajen gado farko abin da suke farawa akwai abin da ake kira al-huquq muta'alliqa bit tarika haƙoƙi da suke rataye da dukiyar mamacin da ya bari hakkoki da yake wajibi ne a fara fidda su kafin komi sun ce guda biyar ne na farko da suke farawa shine wato haƙƙin na tattalin wannan mutumin tun daga ɗauko shi daga asibiti har zuwa aje a binne shi shi za a fara fitarwa idan kuɗinsa dubu goma ne zai kare a wajen shirya ɗauko shi daga asibiti sai sayan kafani wanke shi da haka gabari shikenan a gama wannan ashe to masu gado fa ba komai ba ku dubu goma ya bari mun gama biya kuma sa addu'a shikenan su gara gaba an gama haƙƙin da ke shine dukiya haƙƙin dukiya na farko kenan daga na sai magana abin da ya shafi haƙƙoƙi na bashi haƙƙi akwai haƙƙin Allah akwai kuma haƙƙin mutane sannan akwai abin da ya shafi wasiya akwai abin da ya shafi sai a zo maganan gado duk waɗannan sai an gama fidda su in akwai haƙƙi wani na bashi sai a biya in akwai jingina da ya bada ko aka bashi na ya bada na kaya ya karbi bashi a yadda za a yi a karbi wancan kayan don zai koma a hannun gado wannan su ne abin nan amma in aka so kuma za a karbi lada ba laifi ba ne a karbi a ce to mu fa ba za mu yi ba to amma sai mutum ya sani wannan abin da aka ce za a samu na lada ba zai same shi ba saboda duk wanda zai nemi lada sai yayi ne ibtiga a wajhillahi la yuridu jazahan wala shukuran aljaza shine abin da ake bayarwa shukur shine godiya daga waɗanda aka musu rasuwa to sai samu annan ladan da aka faɗa ga wanda ya wanke mamashi assalamu alaikum